بسم الله الرحمن Adamu, Ibrahim يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا niyan sallah niyan alawala niyan wanka niyan fitar da zaka niyan azumin ramalan da sauran ibadodi duk ana kudurtawa ne a zuciya amma na haji malamin su magana cewa ana bayyana yadda annabi ya bayyana shine allahumma labaika hajjan wa umra ko allahumma labaika umra in umra kadai ne allahumma labaika hajjan in ajin ifradi ne allahumma labaika hajjan wa umra in tamattu'i ne ai labaika umratan wa hajjan saboda ita niyan ana kudurtawa a zuciya shi ne sa malamai baki ɗaya za su ce maka babu dalili da ke nuna bayyana wa niyya a yayin sallah ko wani aikin ibada sai mai sai dai a zuci wannan shi ne tabbata daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba gan shi ina daga ana anayinsa ina cewa Allahumma inni salatu nawaitu salata zuri ko subhi ba taba ji daga gare shi ba kuma shine yace innamal a'malu binniyat to kuma ya yake kudurta wannan niyya da zuciya malamin iziya yace anniyatu hiya kasdu ita niyya ita ce nufi mutum ya nufi wani abu wa mahalluha alkal kuma wurin niyya ita ce zuciya Wata talaffuzu biha bid'a mutum yayi furuci da ita wani abu ne a musulunci wanda aka kazo ba san magabata akan aka ba balantana mutum ya dauka annun kamar mai addu'a Allahumma inni nawaitu waya aike ka <laughs> jama'a mu fahimci addini yanda zo. kuma alu suna su gode wa Allah ta'ala ga malami ya karanta wannan bayani malamin iziya ya yadda da malamin iziya amma bisa haka in ya zo yin niya sai sha lawuma inni na waitu ina aiki da karatu ya raba wa mutane niyan azumin ramadan ina aiki da karatu aka lawo ko karatu dai a bar sha littafi abi alada haba haba haba haba yalla ka azurta mu yin aiki da karatu sau da haka wannan ita ce yadda a dai san abin da ake so a yi wajibi ne na fila ce a sani kuma a kudurta kuma a ci gaba da aiki bayan ikama kasancewa azar za ka yi kudurta azar a zuciya akan wajibi ne a kanka allahu akbar da limami ne ka kudurta kai kadai ne ka kudurta ba shi ne a kanka ka kudurta cikin lokaci ne ka dai san abin da kake so kai yanda dai in ka fita daga gidanka ka saurin da ka nufa ko ko da baka gaya wa kowa ba shine abin da ake so mu kiyaye eh, hankalinka dai kasance cikin wannan aiki na'am ta mai tambaya na cewa ya ji ana cewa domin bai karanta ba kuma wanda ya yi wannan magana shi ma bai karanta ba domin da abin karantawa ne malamai za su sani ko cewa kafin a ba mutum zaka sai ya san rukunin sallah guda goma sha biyar rukunin sallah goma sha biyar ne ko wannan wata tambaya ce kuma ku hmm. tun da yake hakan samu sabani malama akan waɗannan rukunai da a takaice wannan baya cikin sharutan cin mai cin zaka Allah ta'ala ya lissafa mutane takwas cikin suratu tauba waɗanda suka cinci cin zaka a yanda yake cewa إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي